لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد دامت درسينا قوم شاهدوا أتكن كراتمنا ألفية الإمام السيوطي في علم الأثر yau tara ga watan rajab hijira ta 1437 kuma 17 ga watan april ta shekara ta 2016 ta miladiya ko? suna tsakiyar baiti za mu tashi ko? na'am sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu wa ghairahu ai wannan muna cikin mafatin al-mu'allaq ma awwalul isnadi minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaq to muka ce ya kasu kashi biyu ko akwai ma ata bi sighatil jazmi wa ma ata bi ghairi sighatil jazmi to shine wa ghairahu din ai wanda yazo bi ghairahu ai ghair ma ata bi sighatil jazmi waninsa wato wani wanda ya zo da shi ba da sigatul jazmi ba kamar ya ce wa yuzkar ko wa zukira ko wa ruwiya ko wa yurwa ya ce da'if to ka sanya shi da'ifi wato ka raunana wannan riwaya wala tuhinhu amma kada kai masa hukunci da cewa shi saƙiƙon ne ko da'ifun jiddan to alwahan anan yana nufin shiddatu ba'ab tsananin rauni wa ghairahu da'if wala tuhinhu saboda tunda dai a cikin littafin da yace jami'us sahih ne to duk abin da ya kawo ko bai cika sharaɗinsa ba ba zai iya zamantowa da'ifun jiddan ba to shi al'adar bukhari hatta wanda yake wato shi ma wanda yake kawo bisiratul tamrid shi ma anwa ne kamar yadda yake bisiratul jazmi muka ce anwa ne to wanda yake bisiratul tamrid ma shi ma nau'i ne daban-daban waɗansu daga ciki za ka ga ya kawo su taltahiku bi shartihi hadisi ne sahihi yana cikin littafinsa amma saboda ya ruwaito shi ko bil ma'ana saboda ikhtisar sai ya kawo shi bisi gatit tamrid yanzu kaga kamar misali a cikin kitabu tib da ya ce wa yuzkaru an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqa bi fatihatil kitab wajen ruqiya yin ruqiya da fatihatil kitab ko da yake amma wannan hadisin hadisin ibn abbas ne ruqa bi fatihatil kitab ba na abu sa'id bane abu sa'id al-khudri ne saboda haka kare zamanto wannan al-ethiopia yi wahami ne domin a ruwaito shi daga hadithin ibn abbas fa'innahu asnadahu fi mawdi'in akhar min tariqi ubaidillah ibn al-akhnas عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي فيهم لديغ تو ya rito shi daga hadisin ibn abbas su kaga ya rito shi daga hadisin ibn mas'ud haka ne ya rito shi daga hadisin abu sa'id da kuma hadisin ibn abbas kaga ya rito shi babu sharti fi ruqya shi ne rito shi daga hadisin ibn abbas babu sharti fi ruqya بقطيع من الغنم سيكاو حديث ابن عباس مسندا kamar yadda hafiz ya ce daga wato kamar yadda muke kawo sura ta alkur'ani aya kaza haka ibn hajar yake kawo hadisan bukhari da asani din su mutum da haddace alkur'ani zai kawo maka aya daga cikin in zai kawo maka shahidi na aya wadda ta zo kamar ta a cikin abin nan a cikin suratul nahal da wata wadda ta zo a cikin a cikin suratul ankabut alladina sabaru ala rabbihim yatawakkalun kamar yadda take a cikin nahal gata a cikin ankabut haka zai kawo ta saboda hadda to shi ake yake ma bukhari ajib wallahi ajib masha Allah Allah ya Allah ya dauka darajarsa to haka ya kawo hadisin abi sa'id hadisin abu sa'id babu fadli fatihatul kitab a fada'ilul qur'an ya kawo amma a kitabut tib sai ya kawo a cikin hadisin ibnu abbas sai ya kawo a cikin ya sai kawo hadisin ibnu abbas to kuma sai ya faɗe shi bi sigatit ta'liq a cikin kitabut tib din wata saboda kusanci da juna tunda duk a cikin kitab ɗaya ne sai ce wa yuzkar an ibnu abbas kaga hadisin ya cika sharaɗinsa to kaga ba za ka bi ba za ka ce wa ghairahu da'if ba wannan ba za ka yi masa hukunci da ba'af ba to amma kuma wani lokaci wani lokaci a wani lokaci kuma zai zama to sahihi ne amma a wajen bai cika sharaɗinsa ba kamar a ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وهو في صحيح مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته سيكاو شي بصيغة التمريض شما تعالوا شو يا إنجنت كما ينديك أتكين نصيغة الجزم بالنصيغة الجزم إما هكي ككساسو أقول ديك ينا أتكين للتافين أما يا كاوشي تعليقا saboda me saboda baya son ya bar yawaita maimaita hadith illa da wata fa'ida auli kaunihi damma ilaihi ma lam yasih ko kuma ya kawo shi bisiqatit tamrid ne saboda ya hada shi da abin da bai inganta ba fa asa fa ata bisiqatin tusta'malu fihi ma ka qawlihi fi talaq wa yuzkaru an ali ibn abi talib ibn al-musayyib wa dhakara nahwan min 23 tabi'iyyan wa qad yuriduhu aidan fi al-hasan ay fi al-hadith al-hasan كقوله في البيوء ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بئت فكيل وإذا ابتأت فاكتل farkon tahriji na a rayuwata da hadith wannan nayi farkon zo mu madina da aka ce mu je ni bahas na tahrij sai ya dauki wannan hadisin na Usman idza bi'ta fakil wa idza ta'ata fakta رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لحية وله ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع والحديث حسن لما عضده من ذلك ومن أمثلته ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد رواه الترمذي موصولا من, من طريق الحارث الأعور عن علي والحارث بعيد وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوأ الإمام في موضعه في مكانه وقال أطبه ولم يصح وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه على أنه فيه قليل جدا والحديث أخرجه أبو داود من طريق الليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن, عن أبي هريرة وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه أفاده في التدريب ثم إن إرادة الصحيح للمؤلق, للمؤلق الضعيف كذلك في أثناء صحيحه مشعر بصحة الأصل بصحة, بصحة الأصل له إشعارا يونس ويركن إليه فلا ينبغي أن نحكم بكونه واهيا كما أشار لقوله ولا تهنه لا إن الناحية هو ناحية تهنه مضارع أوهنه يهنه أهن نعم إذا أضعفه أي لا تحكم على ما أورده بصيغة التمريض بأنه واهن ساقط جدا لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحيح تندري للتافنين الجامع يتجراش جامع الصحيح إن يكاوش كودا ينا دروني kada ka ɗauke shi kan cewar wahin ne saƙi domin dole zai samu wani abu yanzu kamar idan hadisin annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qaba bid-dayn qabla al-wasiya haka wannan ijma'i ne amma hadisin lam yasih amma talaqathu al-umma bil qabul ai ya zama to ijma to kaga sai ya kawo shi da sigar tamrid dan ya nuna maka isnadin dai bai inganta ba shi a wajensa na'am وما عز... نعم وغيره ضعيف ولا تهنه نعم ايه كرمت شرحه
أي غير ما أتى بصيغة الجزم ويروى ويذكر
duk wannan amfila ne na siratu tamrid din yurwa wa yuhka wa yuzkar wa hukiya wa ruya wa zukira in ya ruwaito shi wa yurwa an fulan ko wa yurwa fil bab anhu sallallahu alaihi wasallam fa ba'if ka raunana shi kai hukunci da rauninsa akan wanda aka dangana zuwa gare shi yani al-isnad daga bukhari zuwa wanda aka dangana gare shi kai hukunci da cewa da'ifi ne ya zuwa gare shi ba lallai shi hadisin ne da'if ba lakin al-isnad ilaihi ila man ulika anhu da'if na'am domin misalin waɗannan ibarat waɗannan ibarar ana amfani da su ne wajen al-hadith da'if haka ibn salah ya ce amma kada ka raunana shi da kada ka tsananta kada ka tsananta wajen raunana shi kada ka yi hukunci a kansa da kan cewa wannan hadisin wato watsatse ne da gaske domin ya shigar da shi a cikin littafin da aka siffanta shi da cewa sahihi ne don haka kawo shi da ya yi a cikin wannan littafin mush'irun bi sihhati aslihi yana sanarwa da ingancin asalin hadisin sanarwa wanda yake ake wato samun nutsuwa da ita kuma rai ya karkata zuwa gare ta daga wannan ne al'imamu suyuti ya raddi akan ibn al-jauzi domin yayin da ya kawo a cikin littafinsa al-mawdu'at hadisan abdullahi dan abbas marfu'an idza utiya ahadukum bi hadiyatin idan aka zo ma ɗayan ku da hadiya to mazauna wanda suke zama tare da shi shuraka uku fihi sun yi tarayya da shi a ciki wato sai ya ba su ladan ganin ido domin ya kawo shi daga hanyoyi guda biyu daga ibn abbas daga kuma wata wani isnadin daga aisha sai masa raddi da cewa lam yusuf fi zalika bai daidai ba ibn al-jauzi domin bukhari ya kawo shi a cikin sahih bukhari ya ce wa yuzkar an ibn abbas yana kuma da shahid daga hadisin al-hasan ibn ali a cikin fawaidin abi bakr ne shafi'i na'am kun fahimci wannan? to da kun fahimci al-ta'liq nau'i biyu a cikin bukhari ma kana bi sigatil jazm wa kana bi sigatil tamrid ma kana bi sigatil jazm kai hukunci bi sihhatihi ila man udifa ila man udifa anhu wanda yake bi sigatil tamrid da'if wala tuhinhu na'am
وما عذاب الشيخ يقال
وما عزى لشيخه بقال ففي الأصح كم له اتصالا حديث دا ما دنا yana kuma ya zuwa ga hadith ismul mawsul mubtada aza li shaykhihi aza shine wato as-sila silatul mawsul abinda bukhari ya dangana shi aza dinnan damir mustatir yaudu ila Allah wato shi Bukhari da ake magana a kansa wa ma aza ai al-Bukhari an shafi a'id din wa ma azahu li shaykhihi ga malamin sa bi qala da lafazin qala kamar yace qala Hisham ibn Ammar qala al-Humaydi malamin sa ne amma ne hukun yace haddathani ko sami'tu ko akhbarani sai yace qala yace fa fil asahi a cikin magana mafi inganci ihkum lahu ittisala kai hukunci da ittisal gare shi wannan da yace ihkum lahu ittisala akwai naz'il khafif mansub bi naz'il khafif ai ihkum lahu bil ittisal sai aka shafe harful jar aka mayar da shi wato mahallin sana maf'ulun bihi tunda shi ihkum baya ta'addi ga zuwa ga suna mubasharatan sai da wasidan jar wal sai da wasidan harfu jar to in kana so kayi a kayi a a kayi kai masa nasaba sai kayi bi naz'il khafid wato ka cire al har wato harful jar sai ya zama to ihkum lahu ittisala ihkum lahu ittisala ne kun kace ihkum lahu bil ittisal shine asalin magana to amma in ya faɗa haka baitin zai kare to sun kuma wannan yana faruwa a larabci wato ka share harful jar ka kawo al majrur ka bashi nasba sai ya zama to shine kamar kai ka shayar ma da shi fi'ilin ma'anar wani fi'ili wanda yake in zai yi nasba ga maf'ulun bihi baya bukatan harful jar na'am shi ne da ake cewa mansubun bi naz'il khafid mun haka suke cewa malaman nahwu wajen i'rabi mansub bi naz'il khafid ma'anar wannan baitin idan bukhari ya ruwaito hadith yace qala fulan kuma wanda yace wannan fulan din malamin sa ne eh? to wannan za ka yi hukunci a cikin magana mafi inganci da kan cewa muttasil ne ba mun kafa ba ne akan wannan malamai sun yi saɓani akan haka ne daga cikin wanda suka yi wannan akwai ibn akwai akwai su ibn hazm wato da ya ce a cikin hadithin ma'azi qala hisham ibn ammar haddathana sadaqa sadaqa ibn khalid hadithin ma'azif yakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal-harir والخمر والمعازف ibn hazm ya ba'afa wannan hadithin ta ne yana cikin bukhari sai ya ce domin wannan hadisi ne da'if mu'allaq saboda bukhari cewa yi qala ya ce qala wa qala ibn hazm fil muhadda fil muhalla fi hadith al ma'azif innahu hadithun munqati bayna al bukhari wa sadaqah ibn khalid saboda bukhari cewa yi qala qala kuma ba su ba siga ce ta ittisal ba ibn manda ya ce bukhari mudallis ne domin wannan sigatu tadlis ce ya ce bukhari tadlis yake yi gashi ya ce kala ya ce a cikin abin da yake ba a cikin hadisin da ya ruwaito bai faɗi wasu da tsakaninsa da malaminsa ba shi yasa ya kawo kala saboda ya faɗar da wasu da wannan ya nuna kan cewar bukhari mudallis ne to shine aka ce a'a abin da yake a abinda yake wato zaka abinda yake al'asah shine kai mata hukunci da al'ittisal kamar yadda kake yin hukunci da an'ana don bukhari ya ce an fulan ai a wajen malaman hadith al'an'ana idan dai liƙa'i ya tabbata tsakanin rawi da shekinsa in ya ce an an tana daga cikin sigogin ittisal ta daga cikin sigogin ittisal idan mai yi ba mudallis ba ne kuma akwai liƙa akwai tubutun liƙa to amma illar shine wani ya tumce shi da cewa mudallis ne shine ibn manda to kafin ka jahumci mutum da cewa mudallis ne sai ka kawo burhan ba kawai dan kawai ya ce kala za ka ce a mudallis ba ne to amma in haka ne me yasa bukhari zai ki cewa akhbarana ko haddasana ya je ya ce kala kuma ku tunanin haka ba me dalilin me yasa malamin sa ne maimakon ya ce ya kawo sigatu sama da ya ji daga wajensa sai kawai ya ce kala to ibn hajar jawabin da ya kawo shine cewa wannan a shi ba kuma ko da yake ibn hajar yana kawo maganar wani daga cikin magabata ne a ina ganin a wannan abu ja'far ibn hamdan annai saburi ya ce kullu ma ƙala al-bukhari ƙala li fulan au ƙala lana fa huwa ardun wa mulawala munawala ce ya ardu wa munawala ne wato ba a ba a majalisun sama ba ne ibn hajar kuma ya ce a majalisun muzakara ne kun san muzakara yadda malaman hadith sukan yi kowa ya kawo masmu'at ɗinsa ga wanda suke muzakarar tare shi ma ya kawo nasa masmu'at to a ciki ba su cika tsantseni wajen siyagus sama ba to saboda haka hadisin da mutum ya riwayarsa ko ya yi tahammulinsa a majalisin muzakara ba sa amfani da siyagus sama na majalisin sama da shi na'am to kun ga wannan shi ma ai kamar yaltahiqu bit ta'liq tunda a me yasa suka sashi a cikin wannan babin ta'liq saboda sigar da aka kawo ta da sigar tahammul ba eh, a samu wasita tsakaninsa da malamin nasa to saboda yiwuwar wannan ya zama to bukhari ya shafe wasitar shi yasa sai suka kawo shi suka ambace shi a babun ta'aliq wa illa fil haqiqa laysa ba yana daga cikin bashi daga cikin mu'allaqat bashi da- domin kace yana daga cikin mu'allaqat ka tabbatar akwai wasita kenan saboda ka tabbata bukhari tadlisi
idan ya zama ma da annabi ya sama mm ya ji shi tun da malam ne ai ya ya yi sama mm kuma yana zama mm to me yasa ba zai yi amfani da siga
ashe yace ba a majalisun sama bane majalisun muzakara ne muzakara ne ba majalisun sama bane ba majalisun riwaya bane majalisun muzakara ne Eh, na'am eh littafi ne sai a ba mutum to kaga almunawala idan ta hadu bil ijaza tana daga cikin siyagul ittisal amma idan babu ijaza ba ba ta daga cikin siyagatul ittisal a wujada shi asalan ba ta ciki wujada asalan ba ta cikin siyar sama da aka yadda da su don wujada ba zai yiwu ba a s- a samu wujada tare da ijaza Allahumma illa idan mutum ne ub- mahaifinsa ya ce dukkan 'ya'yana ne musu ijaza da su ruwaito marwiyat ina shi kuma ɗan da ya tashi sai ya samu littafin uban ba uban ne ya bashi ba kawai ya samu Eh? saboda haka ya wuce bayan ya rasu sai ya riwaya ya yi- zai iya cewa to ina da wijada da ijaza to amma ita ma wannan za a iya hukunci da ita da ittisal saboda ya tabbatar littafin mahaifin ne ya tabbatar littafin mahaifin ne to saboda wannan ihtimal din shi yasa koyaya take wijada ba a yadda da ita shi yasa ai kaga suke sukan riwayar mahramata bin bukair an abihi duk da muslim ya yadda da ita saboda an ce sama'insa daga ma- riwayarsa daga mahaifinsa wijada ce ba haramata bin bukair bin abdullahi ibn al-ashaj hadisansa suna cikin bukhari amma haga ba suna cikin muslim amma baya cikin sharadin bukhari baya cikin sharadin bukhari na'am wa ma laha lada siwahu dabitun fataratan waslun wa ta- wa ukhra saqitu na'am karanta baitin
وما لها لدى سواه ذابح فتارة وصل وأخرى ساكت fataratun ne wani wani ni ne ni ne ni ne ni ne ne ne lahanu kabi ne akai fataratun waslun wa ma laha wannan siga ta qala din wa ma rawa li shaykhi wannan siga ta qala ma laha la dasiwahu dabitun ba ta da dabit ba ta da ka'ida da ta iyakance ta ta yi- da ta tantance ta la dasiwahu wajen wanda yake ba bukhari ba wato wanda yake ba bukhari ba shi da wata ka'ida tataratun waslun a wajen waɗansu malamai manhajinsu suna amfani da ita a wajen al'ittisal fataratan ya kamata gaskiya ne ko Eh, fata eh? taratan ya kamata tunda zarf ne eh zarf ne zarf zaman ne saboda haka fataratan waslun wannan nuskha tamu akwai kurakurai da yawa a cikin ta Aha, eh haka shine daidai fataratan waslun wa ukhra saqitu a wani lokaci ya zamanto muttasil wa ukhra a wani lokaci daban kuma ya zamanto saqitu ay munqati shine ma'anar saqitu anan ay munqati Hmm? wato wanda yake ba bukhari ba ba shi da wani itti- ba shi da wani wato babu ba shi da wani manhaj tabbatacce waɗansu daga ciki suna amfani da ƙala akan cewa muttasil ne kamar akwai a hajjaj al'awar hajjaj ibn muhammad ibn am- a- al-hajj al-hajjaj ibn muhammad al-misisi al'awar da yana daga cikin ruwatu sahih shi hajjaj a hajjaj ibn musa kai hajjaj ibn musa al-misisi al'awar shi ya ce ko ina ya ce ƙala ƙala fahuwa fi sama khatib ya ce man ƙala an na ƙala laisat ka'an فإن الاصطلاح فيها مختلف فبعضهم يستعملها في السماء دائما كحجاج ابن موسى المصيصي الأعور وبعضهم بالعكس لا يستعملها إلا فيما لم يسمعه دائما وبعضهم تارة كذا وتارة كذا آه. فلا يحكم له بحكم مضطرب فلا يحكم له بحكم مضطرب بلا يكون شي وندي يكي مضطرب با مي غميوا اكو يوشي saboda haka wannan ya nuna cewar kala tana da hukunci guda biyu hukunci wajen bukhari shine in yi riwaya da ita daga shekinsa to wannan muttasil ce sannan hukunci wajen wani bukhari idan ya amfani da kalmar kala to babu ka'ida gare shi sai dai a duba a gani wani a wajensa muttasil ne wani a wajensa munkafe ne shine hasilin abin da baitin yake fada na'am نعم كرنت شرح وأما ما عزا amma abinda imam al-bukhari yake danganta shi ga malaminsa da sigatin qala wannan alif din lil itlaq ka ayyace qala fulan na'am ko yace wazada fulan wane ya kara a cikin hadisin sa da makamantansu falaisa hukumu hukumar ta'aliq hukuncinsa ba hukumun ta'aliq ba ne daga wanda ya yi ta'aliq daga shiyuki shiyukihi malaman malamansa a bisa magana mafi inganci wanda ibn sala ya yi wato ya tabbatar da shi ya yanke shi ya yanke hukunci a kansa kuma iraqi ya ce daidai ya yi kuma a kansa ne waɗansu jama'an malamai suke a kai to ya haka ya ce kamar ibn da ƙiƙil idwal mizzi lakin lahara ibn da ƙiƙil id yawa ibn da ƙiƙil id ba haka ya ce ba domin bukhari al-humaidi mai jam'u bainar sahihain cewa yi wannan ta'aliq ne wa sawwabahu ibnu daqiq al-eid ma hukmihi bi sihhatihi an qa'ilihi wa masha al-mizzi fi atrafihi ala kawnihi ta'aliqan aidan wa lam yaqul bi inqita'ihi to kaga qauli uku ne akan wannan alqaul al-awwal shine abinda ibnu salah da al-iraqi suka tafi akai kan cewa kai hukuncinsa ba hukuncin ta'aliq bane kai hukunci da cewa muttasil ne na biyu maganar humaidi wanda ibn daqiq al-id da al-mizzi suka tafi akai cewa ta'aliq ne amma muttasil kamar ta'aliq bi siratil jazm kenan an fahimta qauli na uku qaulin ibn al-arabi al-maliki da abdul haq al-ishbili da suka ce munqati ne da suka ce munqati ne bi adam ittisalihi haka nan ma zahabi ya tafi akai ai ai hukunci a kansa da al'inƙifa saboda haka kaga tun da dama ya ce maka fafil asah kasan akwai saɓani to wannan su ne akwal ɗin guda uku ku rike su alƙaunin awwal ba ta'aliq ba ne muttasil ne alƙaunin thani ta'aliq ne amma muttasil alƙaunin thalith munqati ne munqati ne ta'aliq munqati eh ko da yake sun yi shiru akan ta'aliq din a sun yi shiru akan cewa ta'aliq ne kawai sun yi hukunci da kan cewa munqati ne za a a domin za za a iya samun inqita da ta'aliq za a iya samun inqita ba ta'aliq ko ko ba ka ba dan idan mutum yayi riwaya daga shehinsa amma akwai wasita da bai fada ba ba ta'aliq bane amma munqati ne saboda haka wa alaihi a amalu jama'a kabla da ta wal id wal mizzi fihi nazar raji a al-ethiopi alwalwal alwalawi al-ethiopi al-ethiopi جزء الأول صفحة 155 نعم بل احكم له أي كي هكونشي غريش أي لما أذاه لشيخه بنحو قال اتصالا كي مكونشي أكنسا اتصال كالعن أنا كما يندك كي هكونشي دا أن أنا دا اتصال بشرط اللقاء wasalamati min at-tadlis da sharadin in an samu liqa tsakanin malami da tsakanin almajiri da malaminsa kuma da amincin shi almajirin daga yin tadlis na'am Abu Ja'far ibn Hamdan an-Naisaburi yana daga cikin wanda suka fi kowa sanin Bukhari kullu ma qala al-Bukhari duk abinda Bukhari yace wane ya gaya mun ko wane ya gaya mana kamar affan malaminsa affan ibn muslim saffar walƙa'anabi abdullahi ibn maslamat alƙa'anabi fahuwa ard wa munawala ard ne tare da munawala wato ard shine a buɗe littafin a ardinsa a duba shi min awwalihi ila akhirihi sannan a yi munawala ba tare da sama'i ba abinda yake maimakon kauli da ya fi inganci shine faɗin waɗansu daga cikin malaman maghrib nau'i wannan yana daga kaso daga cikin at-ta'liq wama da ta ce a cikin baitin da ya ce wa malaha la dasiwa ma din nan nafiya ce sabanin inda can yace wama aza ka gani yace wama aza li shaykhihi wacan ma din wace irin ma ce mausuliya ce amma wannan tabaiti na biyu nafiya ce yace wama laha ai ma nafiya ba ta da wani babitu na'am ai laysa li kalimati qala fulanun mathalan a wajen wani bukhari ai a wajen wanda ba bukhari ba babitun ƙa'ida yurja'u ilaihi da ake komawa zuwa gare shi fa'in istilahahum fi zalika muktali istilahin su akan wannan akwai saɓani daban-daban yake wani yana amfani da ita wajen as-sama sigatu sama'i da'iman koyaushe al-musisi al-a'awar حجاج بن موسى المصيصي الأعور أنا cewa shi ne athbatun nas an ibn jurayj waɗansu su kuma bil'aks ba ya amfani da ita sai wajen abin da bai ji shi ba da'iman waɗansu su taratan waslun a wani lokaci sai amfani da ita fil mausul na'am a wani lokaci kuma daban saqitun yana amfani da wannan kalma fi ghairil mawsul fala yuhkamu alaiha ba a hukunci akanta bi hukmin muttarid da hukunci wanda yake mai wato wanda yake miƙaƙƙe babu sabawa al-muttari shine ka sanya ka'ida wadda take za ta tafi ba ta karkacewa ba za ka wata ba za ka samu wani abu wanda yake za ka cire shi daga wannan ka'ida din ba an fahimta akwai abin da ake ce ma at-tard wal aks za mu yi shi a cikin usulul fiqh at-tard shine ka ce alal misali koyaushe a a koyaushe wane ya shiga masallaci sai ya yi tahiyatul masjid to kaga wannan in ka ce mutarij ne wato sawa'un lokacin da ake nafila ko lokacin da ba a nafila ko ana karatu ko ana sallah ka'ida ce mu- wannan ta zama to ka'ida muftari kaga a miƙe take babu sa- sabawa to amma in ya saba sau daya to sai ka ce ghairu muftari inda akwai lokacin da in ya shiga masallaci baya nafila to sai ka ce wannan ka soke wannan fard shi yasa suke cewa a cikin ka'idar al'illa kafin ka ce illar hukunci shine kaza ka'idar ta al-ittirad kamar an ce illatul ah, wato illat illatu tahrimil khamr al iskar ko duk inda aka sami iskar duk abin da yake da is- duk abin da yake sanya maye haramun ne saboda haka kaga wannan sifar tana cikin hamr shi yasa ta zamanto shi yasa ta zamanto a shi yasa ta zamanto illa domin koyaushe aka sami giya to za ta sa maye kuwa ko giyar wake ce ko giyar a gero ce ko ta inibi ce kowace irin nau'i na giya wannan illa ta iskar tana nan to kaga an samu attard kenan amma da za a yi- da za a samu wata giya giya ce amma babu iskar to iskar ba zai zama to shine illar tahrim ba saboda ka sharadin illa ya zama to attard da akwai kuma al- al-aqs shine wanda da shi ake nafin illa shi kuma shine wanda yake negative yake negating din illa din na'am sauraka da suka ce babu ka'ida mutarida wata ka'ida wanda yake za a bi ta koyaushe haka take babu ita na'am
ومثل قال misalin qala kamar dakara yace dakara fulan واستعملها أبو abu بكر qurra yayi amfa- yana amfani da ita fi sunanihi a cikin sunan dinsa السماء
a cikin as-sama ومثل سواء lam yadhkur siwaha fi ma sami'ahu min shaykhihi fi jami'il kutub a cikin abin da ya ruwaito daga malamin a cikin abin da ya ruwaito ya ji daga malamansa a cikin dukkan littafan da ya ruwaito
وذكر بعضهم مطلق مطلق التعليق
wani daga cikin malamai ya ambata cewa mutlaqut ta'liq a kawo hadith a kawo isnadi da ta'liq في قسم من yana daga cikin qismul mardud
قال للجهل بحال المحدود saboda wanda aka shafe ba a san shi ba
وقد يحكم بصحته Eh, a- za a iya hukunci da ingancin at-ta'liq din إن عرف بأنه يجده مسمى من وجه آخر idan aka idan ya san cewa zai same shi musamman an ambace shi da sunansa min wajhin akhar ta wata fuska
فإن قال جميع من أحدثه man ahadhifuhu يحدثه idan ya ce duk wanda nake sha- duk wanda na na na shafe ambatonsa fiqat amba- amintattu ne جاءت مسألة التعريف alal ibham to sai a samu mas'alatu ta'dil alal ibham ya halatta ka ce a haddathani fiqa indi baka faɗi sunansa ba Mm, wannan yana huku- ya zai hukunta kan cewa wannan isnad wannan isnadin ingantacce ne sai a ce ingantacce ne a wajenka to shi yasa ma to ai wannan bai ma kamata ai iradin sa ba domin bukhari shi ma abinda aka ce sihatahu ila man ma- ma- man asnada anhu ila ah, me yace abin nan wal sihatahu anil mudafi anhu sihatahu anil mudafi anhu haka aka ce to a wajen bukhari ne dama a wajen wanda ya ta'alif din ne na'am wal jamhur la yaqbal hatta yusammi ko kuma hatta yusamma a wajen jamhurin malamai ba a karban wannan tafsihin ma al ibham التصحيح التوثيق مع الإبهام باء كربانسا كشي حدثني ثقة wannan ba a karbansa ka faɗe shi don magani wane ne eh eh eh don ta yiwu ta yiwu kai fiƙa ne a wajenka wani kuma yana da ziyarar ilm wanda kai baka da shi ko kuma ka ce fiƙa ne ka rudu da wani abu nasa Hmm? kamar yadda imam malik yake cewa gharrani husnu salati ko kuma kamar yadda zamu gani a cikin eh, ko kuma kamar zamu gani wajen jarhuwar ta'dil law ra'aita lihiyatahu wa samtahu la alamta la alimta annahu fiqa sai mutum yake kyawun gemu kai kace fiqa ne Eh, na'am
ثم نقل عنه الصلاة ثم نقل عن ابن الصلاة مثل ما تقدم an ruwaito daga ibn Salah kwatankwacin abin da ya gabata a cikin faɗin al-musannif الذي أتى به بصيغة الجزم الكبير hatahu wanda ya zo da shi da sigatul jazm ka riki hukunci da ci- da ingancin wannan riwayar anil mu- wato ila akhirhi ay anil mudafi'an to wannan shine karshen mabhasin at-ta'liq wanda ya shahara da yin wannan mabhasin yawanci sukan hada shi tare da mabhasus sahih in ana magana akan sahihul bukhari saboda imam al-bukhari shi yafi kowa yawan amfani da shi a cikin littafinsa kuma a kamar yadda muka ce a alhafiz ibn hajar ya rubuta littafinsa tagliqut ta'liq wanda a ciki yayi dukkan mu'allaqat da bukhari ya kawo ya waito su da asani da asani din su muttasila Mm. saboda haka ina son in bayar da wajibi Mm. Eh, wannan kuma kowa ne zai yi kuma a rubuce za a kawo na'am aje a nemo hadisin ma'azif a cikin tagliqut ta'liq al-ma'azif kayan kayan waka ba sai a ci qaumun eh, alatul hal- eh, eh, a- a- abin nan alatul lahu Mm. يكون في آخر الزمان قوم آه، يستحلون الحر والحرير والمعازف بخاري شوي وقال هشام ابن عمار تومي ابن حجر ya faɗa wajen kariya ga Bukhari akan wannan a cikin tagliqut ta'liq je ku nemo ba a fatahul bari nake so ba a cikin tagliqut ta'liq na ibn hajar تغليق التعليق in kuka shiga intanet ba ku samu littafin sai ku yi sacin ku nema abu- wannan hadith din na'am abinda ibn hajar ya ce akan hadith din Mm. ga barin ga muku dan muku sauki lafazin hadisin dan na ambace muku shine bil ma'ana وقال هشام ابن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا عطية بن قيس ابن قيس الكلائي حدثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما ك... والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن, ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم عن الفقير لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويبأ العلم وتم ويمسه, الآخر ويمسه آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة وانا حديث الإمام البخاري كاوش أتشكين باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه عشان كتاب الأشربة a cikin kitabul ashriba na bukhari yace wa qala hisham ibn ammar na'am abin da ake bukata a wajen bayanin da ibn hajar ya kan hadisi ko a kan sanad Mm. me me yace akan me me hukuncin wannan isnadi ta'liq ne ko ba ta'liq ba na'am mu ci gaba
المعنى المعنعن هذا مبحثه أب- الحديث المعنعن وأن صيغة مفعول من أنعن مصدر ne a al- a- al- an'ana ita kuma an wato a, an'ana a, fi'ili ne wanda masdarinsa shine al'an'ana an'ana al-hadith idza rawahu bi an min ghairi bayanin lit-tahdith aw al-ikhbari aw as-sama' shine ma'anar an'ana al'an'ana shine riwayar hadisi da an ba tare da bayanin tahdith ba ba tare da ya ce haddasa ni ba aw al-ikhbar ko yace akhbarani aw as-sama' ko yace sami'tu kawai yace an wannan shi ake ce ma an ana saboda haka al- hadisin da aka ruwaito shi da wannan shine ake ce masa al-mu'an'an wanda yake wannan shine an-nau'u thalith ashar min anwa'i ulumil hadith Mm. wannan lafazi ne muwallad ne sabon lafazi ne ba ya daga cikin lafazin larabawa malaman hadisi ne suka kirkiro shi suka mayar da shi larabci na'am
ومن روى عن وعن محمود يوصله به قائلا لم يكن مجلسا وقيل لا وقيل عنه رأى وعن وعن na'am A- akwai lafuzza waɗanda suke irin waɗannan lafuzza da aka larabtar da su amma musulunci ne ya zo da su daga ciki akwai an'ana akwai wani wanda kuka sani irin waɗannan alfaf ɗin da musulunci ne ya kawo su amma ya larabtar da su af'al ne fi'ili ne da aka yi ishtiqaqin sa daga abin da yake asalin sa na musulunci ne kamar wannan an'ana din akwai kuma al-mu'annan akwai al-mu'an'an eh mu'an'an bil bil hamza eh mu'annan ko kuma mu'an'an eh na'am na'am anna fulanar kala eh shine anna mu'annan na'am banda shi kuma fa أنانية na'am أنانية ananiya ai ba fi'ili bane wannan wato nasbar abu ga ana ana ananiya wannan wannan ma darija ce Um, ta magana ba- baki ne kawai ba ta eh, ba ta ilimi ba Um, basmala ya ce bismillah ko an haukala ya ce la haula wala quwwata hailala ya ce la ilaha illallah ko eh zabzaba yayi ne wannan larabci ne ba muwallad bane eh wannan larabci ne asalin larabci ne amma wannan larabawa ba su san bismillah ba kafin zuwan musulunci ko ba su san bismillahir rahman dan basmala shine kace bismillahir rahmanir rahim amma kace samma Allah shine kace bismillah akwai bambanci tsakanin biyu hasbala kace eh mu'awwidatain ah ai wannan ta'awid ne Eh, daga awwada yu'awwid wannan asalin kalma ne asalin larabci ne hailala i shine hailala at-tahlil ya ce la ilaha illallah ko hasbala ya ce me hasbunallahu Hmm, shi ne mu ne. eh Hay- hay'ala na'am hay'ala ahsant na'am hay'ala shi ma wannan yana da tana daga cikin alfat din hay'ala duk musulunci ne yazo da su eh aka larabta da su duk musulunci ne shi yasa ake ce musu alfaz muwallada wato sabon haihuwa ne to an ana tana daga ciki na'am yace wa man rawa bi an wa anna fahkumi wanda yayi riwaya da an yace an fulanin an fulani wa anna ko kuma yayi riwaya da anna Ah, ya ruwaito hadisi daga malamin sa da anna shine ka an yaqul anna fulanan qala kaza Eh? fahkumi kai hukunci da wannan wato a- ya kai muhaddis kai hukunci ga wannan hadisin bi waslihi da cewa mausul ne ai bi kaunihi mausulan musnadan a- a an arwatul musammina ma'arufin na'am inil liqa'u yu'lami idan an san al-liqa wato liqa'ul mu'an'in bil mu'an'an anhu liqa'ul mu'an'in wanda ya an'ana daga wanda ya an'ana daga gare shi wanda ya an'ana ya sunansa mu'an'in ismu fa'il ko min an'ana wanda aka yi an'ana daga wajensa malamin ya sunansa mu'an'an anhu mu'an'an shine hadith din mu'an'an alhadith din ne da aka yi masa an'ana amma malamin da aka yi an'ana daga gare shi mu'an'an anhu ko eh to in in bi waslihi in liqa yu'lami idan an san al-liqa wato menene ake nufi da alliqa wato tabbatar haduwarsu ba wai sun yi zamani ɗaya ba sun tabbata sun haɗu tsakanin almu'an'in wal mu'an'an anhu sharaɗi na farko kenan akwai za mu gani akwai bambanci tsakanin ai mun yi bayani lokacin da muke sharaɗin sahih ko akwai bambanci tsakanin almu'asara da alliqa walam yakun mudallisan kuma bai kasance mai yin tadlis ba wane ne wannan damirul mustatir yaudu ila man mu'ani'in ya zuwa ga shi al-mu'ani'in mu'ani'in lam yakun mudallisan bai zama to mai tadlisi ba wa qila la waɗansu a wani ƙaunin kuma aka ce la lami ai la tahkum lahu la tahkum bi waslihi kada kai hukunci da cewa muttasil ne wa qila an iqta wa amma an sila waɗansu kuma suka ce an ka ce matso'i ne shi ne mana a wa an iqta wato ka yanke ta ka ce matso'i ne inda an ne inda anna ne anna fulanan in ka ce anna fulanan qala inda anna ne to mun qata ne wa amma an in ko da an ne sila kamar yadda shi muttasil eh na'am a'a waƙila la waƙila an iqta waƙila an iqta wa amma an sila waƙila an iqta wa amma an sila sila ne na'am waƙila an naqta eh haka ne waƙila an naqta dama shi din ne in ka ce wa an wa an iqta zai yanke wa an naqta wa amma an sila to a na'am to mu karanta sharhi wannan mabhasin alhadithul mu'an'an ne sani ashar a wajensa ko kuma salisa ashar a wajen wato al-ethiopi mun yi bayanin yadda aka samu bambanci tsakaninsu ko amma na manta a cikin wani babi muka yi bayanin yadda ya sanya mabhat guda biyu a cikin mabhat a cikin nau'i na guda daya na ce a cikin karatunmu na da waye zai tuno akwai gaba da muka zo wanda a ciki ne tambihi akan dalilin bambancin tsakanin wannan da wannan almuhim shi kenan dai kun sani dai akwai bambanci tsakanin wannan da wannan wannan ya ce annau'u thalith asar wannan ya ce annau'u thani ashar na'am ismu maf'ul ne daga an'an alhadith in ya ruwaito shi da an wa hiwa an ce wa huwa muwallad an wato fararren suna ne mu'annan mu'annan haka nan mu'annan wanda aka ruto shi da anna anna wanda ya ruto hadith da sigar an kamar ya ce wani daga wani duk tahdith ba tare da bayyana cewa haddasana ba ko ya ce akhbarana ko ya ce sami'tu wa bi sigati an alwawu din nan na cewa wa anna wa marrawa bi an wa anna to wawu din ta da take wannan wawu din tana da ma'anar au litakhir wato wa man rawa bi an au anna tunda ba wai sai ya hada guda biyun bane zaka yi hukunci in ka ce wawu din atifa ce wato sai in ya hada guda biyun ya rawaito da an da kuma an tare alhali ko ba haka yake nufi ba wato in ya rawaito da an ko ya rito da anna da hukuncinsu daya kamar ya ce haddasa na fulan cewa wane ya ce kaza da makamancin wannan to kai hukunci akan hadisin wannan rawi da cewa musul ne cewa hadisi ne muttasil kamar yadda jumhur mafiya wato taron malaman hadith da malaman fiƙihu da malaman usulul fiqh suka ce
وصرح بعضهم بأنه مجمع waɗansu ma akwai wanda ma ya ce ijma'a an yi ijma'i a kansa Ha- do- haka ibn abdulbar da abu umar abu amrin dani haka suka ce abu amr dani duk cewa suka yi an yi ijma'i akan wannan amma kun san ijma'in ahal ibn abdulbar ba a cika ana ana ana ana wato ana ba ba a cika sallama masa ba Na- dan suka kai to ijma'i akan matsala da sabani sananne ne
ومن ثم أودعه المشتركين بالصحيح في تصانيفه don haka ne malamai da suka sharɗanta riwayar hadisi sahihi kadai suka kawo irin waɗannan hadisai a cikin littattafansu za a ga sun yi riwaya da an a cikin isnadi ka ji an ce an fulan an fulan zai iya zama tuwa za a iya rawaito isnadi ma min awwalihi ila akhirihi da an Eh? ko ba haka ba akwai su ya cikin lafa'iful isnad da za ka gani a ce al isnad kulluhu mu'an'an kuma ya zama to yana cikin sahih to kaga ya nuna kan cewa an yi hukunci da cewa muttasil ne kenan
وذلك بشرعين amma wannan da sharadi guda biyu kafin kai hukunci da cewa mausul ne sai ya cika sharadi guda biyu ذكرت ما بقوله shine ya ambace su da fadin sa لقاء inil liqa'u idan sadu idan haduwa أي لقاء وعمل wato saduwar wanda ya an ana نصر العبد shine mu'an'in athaniya a ayin din ta biyu لمن روى عنه bilafzi an daga wanda in in in haduwarsa da wanda ya ruwaito daga gare shi da lafazin an ko anna يؤلم an san shi an san wannan haduwar ta tabbata وأن يثبت ذلك ولو مرة domin wanda- wa- me- menene ne sharaɗin a samu liƙa ɗin nan an yi buta walau marra ko da sau ɗaya ne in suka haɗu ko da sau ɗaya ne in suka haɗu ba sai ba sai ka tabbatar cewa kowane hadisin da ya ruwaito ya ji daga wajensa ba in dai sun haɗu ko da sau ɗaya ne to shi kina in ya ruwaito da an ah, za ka ɗauke shi akan muttasil ne to amma ba zai yiwu ba a ce ya haɗu da shi sau ɗaya ya ji hadisi amma sauran hadisan ba daga wajensa ya ji ba da wasiɗa zai iya yiwuwa to da dan me zamu yi hukunci da cewa muttasil ne in ya hadda shi sau ɗaya kawai me yasa ba za mu yi sharadin cewa ya hadda shi ko yaushe ba ya ji kowane hadisi nasa na'am eh to an samu liqa shine ai to amma liqa din bai tabbatar mana da ittisal ba idan zai iya yiwa an samu liqa kuma ya ruwaito da wasita ko ba haka ba an ce wajen sharadin liqa sau ɗaya ake kawo sharadin ko kaga bukhari haka yake a cikin tarihul kabir dinsa sai ya ce sai kawo hadisi da sau ɗaya ya ce sami'tu ko haddathani shikenan abin da yake nema kenan an samu liqa sau ɗaya
za ka so yi ce wanda akwai bambancin gari amma ya tashi musamman lokacin da ya je ya ce shi da wani da ya bashi ba gane iskalin da nake faɗa ba iskalin da nake faɗa shine in aka ce sharaɗin ai hukunci da cewa an muttasil ne shine a ce sun haɗu ko da sau ɗaya ya ce haɗuwarsu sau ɗaya ai ba ta wadatar ba tunda zai yi ya zamanto sun haɗu sau ɗaya hadisin da ya ji guda ɗaya ne ko guda goma ne amma ya roto hadisai ɗari daga wajensa sauran yaushe ya ji Eh? ba zai yi a ce ya ji da wasu ɗa ba to to dan me ba za mu ce sau ɗaya kawai Allah ku yi tunani to sharfi ya gari da malamai sa ta shayar in karya amma wannan shi zai sa fahimta dole sai ka yi tambaya da gani me yasa suka sa wannan shi yasa suka kawo sharaɗi na biyu domin idan da ya ji hadisi goma ya wato hadisai ɗari daga wajensa da wasu bai faɗi wasu ba menene shi mudallis ko ba haka ba ya yi tadlisi to sai suka sa sharaɗi na biyu kada ya zama mai tadlisi Eh? saboda haka in baya tadlis aka tabbatar ya haɗu ko da sau ɗaya ne shikenan ka wadata ba sai ka sa sharaɗi ya haɗu da shi ko yaushe ba eh ya zamanto baya tadlis shi ne sharaɗi na biyu kun fahimta Na. in ana yin tadlisi in ya ruwaito da an ana ba za a karɓi hadisinsa ba ko da ya haɗu da malamin domin ta yi ya ruwaito ne da wasifa na'am ولو
kuma ya zamanto shi mai yin an anar ba mudallis ba ne to a lokacin sai a yi hukunci bil ittisal da cewa hadisin muttasil ne sai dai in sabanin wannan ya tabbata shi ma wannan shine al'asul amma in aka zo da wata hujja ta nuna rashin jin hadisi bi ainihi sai a yi hukunci da abin da yake shine dalili ya tabbatar eh zai fada nan gaba eh gashi nan yanzu zai fada na'am wannan ita ce maganar bukhari da malaminsa ali ibn al-madini wal muhaqqiqina da masu malamai masu da malamai masu tabbatar da al'amura na ilimi ba masu taqlidi ba saboda haka ba ijma'i bane kuma wannan shine kun kuntuna muqaddimar da muka karanta ta sahih muslim imam muslim yayi ya yi magana mai tsanani a kai cewa wannan maganar da suke yi fararren magana ce ba su da wanda ya faɗa kafin shi duk da bukhari malamin sa ne amma an ce ba da bukhari yake ba da ali ibn al-madini yake da malamin malamin yake na'am waɗansu sun ce bukhari bai sanya wannan a sharaɗin bai sanya sharaɗin subutun liƙa tabbatar haɗuwa tsakanin rawi da malaminsa ba a cikin asalin ingancin isnadi bal iltazamahu fi jami'i ya sanya shi sharaɗi ne a cikin littafinsa aljami'u sahih domin imamul bukhari sharaɗinsa a cikin jami'u sahih ya fi sharaɗinsa a cikin mutlaƙin siha domin za a tambaye shi hadisi kamar tirmidhi a cikin ilal zai tambaye shi hadisi ya inganta wajen ka yace huwa sahih amma bai kawo shi a cikin littafin sa ba domin nasa sharadin ya fi sharadin ma da yake na sahih to shine sai dan su malamai suka ce wannan sharadin da bukhari ya sa wato a cikin kitabus sahih ne aljami ba wai a cikin asalin ingancin hadith ba amma wannan shaci fadin babu dalili akan wannan domin bukhari yana sukan hadith yana sukan ingancin hadith da adamu subutun liqa zai waito hadisi sai ce fulanun lam yalqa fulan inda wannan sharadi ne a cikin littafin su zai illanta hadisin da wannan ba zai illanta ba kuma gaskiya ba bukhari ne kadai ba imam ahmad haka yake da yawa hadisai za ga ya kawo ya suka akan isnadin da adamun liqa da adamu thubutun liqa ko ce la yu'raf li fulanin sama'un an fulan ba a san yaji daga wajensa ba as-sama a wajensu bi ma'anar liqa duk da yake wadansu sukan bambanta a samu liqa amma babu sama ko kamar yahya ibnu abi kafir ya ce ya ga anas yana sallah amma bai ji hadisi ko ɗaya daga wajen anas ba kaga an samu liqa amma an samu sa ba a samu ba saboda haka a ce sharaɗi ne a cikin jami'us sahih ba a cikin asulus siha ba wajen bukhari ba haka ba ne menene dalili wa dalili na ambata yana sukan ingancin isnad da adamun liqa da adamu thubutun liqa na'am وابن المديني يشترطه فيهما ابن المديني ينا شرطا ثبوت اللقاء فيهما لأن لا معنى له فيهما يشترطه في في هذه سيدي في اصل في فيه في اصل الصحه اما ابن ان يجي فيه ما yana komawa ya zuwa ga wato aljami aljami ba nasa bane ai balantana yace zai shaddanta shi shi yasa kaga anan al-harari yace al-ethiopiya yace wa mimman sarraha bi ishtirat al-liqa'i ali ibn al-madini wal bukhari wa ja'alahu shartan fi asl as-sihha وإن زعم بعضهم أن البخاري إنما التزم ذلك في جامعه فقط وكذا عزى اللقاء للمحققين النووي بل هو مقتضى كلام الشافعي كما قال الحافظ نعم إمام الشافعي نسي أكون ونن ذلك يؤول إلى ماذا ثبوت اللقاء أحسنت إلى إمام الشافعي يا نسي أكن شوى شر تبتا حدوى سكان راوي دمال موسى sharaɗi ne wajen inganci fin risala a cikin ar-risala littafinsa ko na'am a wani kaulin aka ce alhadith almu'an'an la yuhkam bi ittisalihi ba a hukunci da ittisalinsa bal huwa munqati'un har sai ittisalinsa ya bayyana wa kadal mu'annan nan yace mu'min wa kadal mu'annan maimakon mim din kuma yadda ita nun wa kadal mu'annan haka nan ma alhadithul mu'annan lokaci yayi awa ɗaya ta cika har an wuce mu ci gaba kawai eh, mu ci gaba na'am wa qila alqawlu thalith bitafriqati bainahuma ya bambance tsakanin su bainahuma tsakanin wa mai da me tsakanin an da an anna na'am wanda yazo da sigar anna ba a hukunci da ittisalin sa bal iqta bal ka yanke shi wato ka ai hukum alaihi bi annahu kai hukunci akan sa da cewa maqtu ne wannan maqtu yayi amfani da da luga ne ba ittisal ba ba istilah ba ko inda istilah ne me ya kamata ya ce munqati amma maqtu ne maqtu a istilah al maqtu a istilah qawlu tabi'i ahsant shine qawlu ma udi ma udifa ila tabi'i maqtu na'am munqati aha to munan sai ya ce mana maqtu har sai as-sama'u sauraron rawi daga malaminsa a cikin wannan hadisin bi ainihi aininsa ya tabbata min jihatin ukhra ta wata jihar daban wannan shine kaulin da yafi komai tsanani wannan wa amma hadisin da yazo bi sighati an fassila to kamar yadda shi muttasil ai a kai hukunci da cewa muttasil ne da bishartainil mutaqaddimaini da sharadin nan guda biyu da suka gabata wannan kaulin an ruwaito shi daga Imam Ahmad wal bardiji da al-Imam al-bardiji da shi malamin hadisi suna yana baku dariya ko yan ajin mu sun samu wani malamin mu suna bardiji wani malamin da ya koya mana mustala sheikh da dr ibrahim abu said suka samu da suna bardiji na'am a cikin yankin a cikin yankin waɗansu malamai duk su ma kaulin su kenan sai dai mafiya yawan malamai suna kan daidaitawa tsakanin an da anna kamar yadda ya gabata da sharaɗin da muka ambata ibn abdulbar abu umar yusuf ibn abdulbar annamri ya ce ba a lura da alhuruf wal alfaz wani harafi aka faɗa wani lafazi aka ce ba shine abin lura ba abinda ake dubawa alliqa haduwa wasama da riwaya ta wadda aka jita wal mushahada da kuma ganin juna babu wata ma'ana tabayyunu sama tabbatar da wato jin hadisi daga tsakanin rawi da shehinsa saboda ijma'insu akan cewa al-isnadi wanda yake sadajje da ambatan da har zuwa ga sahabi sawa'un utiya bi utiya fihi bi an ko an zo da cewa an ko da anna ko da qala ko da sami'tu dukkanin su muttasil ne idan sahabi yace an ko anna ko qala ko sami'tu dukkan su muttasil ne to har wanda zai zo ma a bayan sahabin an tabbatar da wa'annan sharuɗin haka za a ce na'am eh ya kawo su wato ba abinda ake wato abinda yake cewa ba lafazin da aka kawo shine abin dubawa ba abinda ke tsakanin rawi da shehinsa akwai liqa ko sama ko mushahada wannan wa wa wa bi ma'ana au don kowane daga ɗaya daga cikinsu yana tabbatar da ittisal na'am
liƙa da shahada da ɗauke eh liqa da mushahada domin zai iya zamantowa an samu liqa wa- a- a- ba a sami mushahada ba Eh? kamar ka jimin wara'il hijab ko ko eh to haka ne ko makaho amma dai kamar dai sa asama min wara'il hijab dan kada alizm ta masa ne a ce to yaya waɗanda suka ruwaito daga Fatima bintul Munzir fa Eh, kuma aka yi hukunci da ittisal ko ba su ganta ba babu mushahada ya ce to ai sun samu leƙa lakin ƙalar iraqi al'imam abu wato abdurrahim al'iraqi ya ce liƙa'ilin mai faɗi zai iya bambancewa da ce ai sahabi yana da wata falala domin ana aiki da irsalus sahabi mursalus sahabi ana aiki da shi wannan safa ba a aiki da shi wato wannan hujjar da aka kawo ba hujja ce gamsasshiya ba Eh, kun gane hujjar kuma kun gane sukan da aka yi ma hujjar ibn abdulbar cewa yi tunda an yi ijma'i cewa idan sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne ko ba sai ya ce sami'tu ba in ya ce qala ko an ko anna dukkan za a ɗauka akan ittisal to in haka ne wanda yake kafin sahabi ma in malami tunda sa- waye malamin sahabi ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam to idan wani almajiri ya ce malam ya ce ma ya ce wajen riwaya daga malaminsa an ko an ko anna inda ya haɗu da malamin to ina ranka da lafazi sau da haka duk zaka dauke shi akan ittisal ne shine hujjar shine hujjar ibnu abdul bar kun fahimci hujjar tasa to sai al iraqi yace a'a wannan kiyasin wanda ba sahabi bane akan sahabi ko tunda ka ce sahabi malamin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da haka abinda aka karba na siga wajen riwaya akan tsakanin sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam a karbi kamar sa tsakanin malami tsakanin dalibi da malamin sa sai shi to akwai bambanci ai nan ɗalibin sahabi ne can ku ɗalibin ba sahabi bane shi sahabi da zai yi mu- da zai yi irsali ya faɗi hadisi wanda an san bai ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar ibnu abbas ya ba da labarin abin da aka yi lokacin yakin badar an san bai ji yakin badar ba za a karba ko ba za a karba ba amma mursal ne ko ba mursal ba to in wanda yake ba sahabi ba za a karbi mursal dinsa ba za a karbi mursal dinsa ba kace za a iya suka akan wannan hujja to amma zancen gaskiya ai wannan ba ta da makani anan me yasa aka karɓi mursal ɗin sahabi ban saboda dan saboda an san cewar idan wasitar da bai faɗa ba sahabi ne ko mursalus sahabi tadlisi sahabi yayi ko ba tadlisi yayi ba amma za mu ce sa- ya sahabi yayi tadlisi ba za- ba mu isa ba amma ai muktarin ta tadlis ne ya ki gaya mana wa ya gaya masa saboda ya san ko ya faɗa ko bai faɗa ba duk amintattu ne amma waninsa kuwa in yi irin wannan sai a ce ya yi tadlis to kuma tunda mun ce da sharaɗin bai yi tadlis ba saboda haka hujja ibn abdulbar tana nan ko Eh, hujjarsa tana nan saboda abin da ya kawo na suka ba zai suka ba a nan ba za a yi suka a nan ba ba fa- wato wato abin nan an yi kiyasi ya nemi ya kawo mana wato a alfarin dan kasan ɗaya daga cikin qawadihul qiyas in kace wane ya abu ya kaza ya kama da kaza to ka kawo abin da ya bambanta su to abin da ya bambanta su zai iya zamantowa mu'affir zai iya zamantowa ghair mu'affir to wannan bambancin da ibnu da shi al-iraqi ya kawo ghair mu'affir ba zai tasiri ba saboda mun riga mun yi sharadin adamu tadlis tun farko na'am wa muslimun yashrib na'am ci gaba wa muslimun yashrib ta'asuran faqat wa ba'dhum qula sahabihi sharat Ah, na'am wa muslimun imamu muslim al-hafiz abu al-husayn muslim ibn al-hajjaj an-nisaburi yashrib ta'asuran yana sharɗanta ta'asuran yin zamani daya domin wannan sharafa ya shiritu min babi zaraba ya zuribu ko katala ya ƙtulu wato sharafa ya shuruɗu wato yana sharɗanta ta'asuran ai ma'ana imam muslim wajen hukunci akan hadithi al-mu'an'an da cewa muttasil ne ya wadata da al-mu'asara shine kaunul mu'an'in da al-mu'an'an anhu fi asrin wahid sun yi zamani guda zamani guda ya hada su ko da ba su hadu da juna ba ko babu ko wa in lam yu'lam ijtima'uhuma fi khabarin qabt ko da ba a san sun hadu da juna ba tahsinan libanni bi thiqa saboda a kyautata zato ga rawi wanda yake amintacce kuma akan wannan ne ya tsawaita raddi da bakanta magana da kuma wato a a batanci ga wanda ya sharɗanta allika a cikin muqaddimarsa wa ba'dhum waɗansu daga cikin malamai kuma ayo babul ulama tula sahabatin sharaf to wannan ba tula sahabihi bane tula sahabatin sharaf ya sharɗanta tsawon wato suhba tsawon zama tsakanin malami da shehin da ɗalibi kaga su su hasin fi buharin ma in an wato kenan marra bata isa ba sai an san ya daɗi tare da shi wane ne wannan shine abul muzaffar as-sam'ani dama sai su malaman usul abul muzaffar as-sam'ani sun ya sharɗanta turul wato tula sahabi tula sahabatin tulus suhba shine wannan shine wato alqaulus salif ko kuma zamu iya cewa wato al-aqwal din suna da yawa amma gara mu tsaya akan kauli na farko wanda aka sanya masa shartai din nan al-ittisal bi shartain ko imam muslim kuma yace al-ittisal bi shart al-mu'asara abu al-muzaffar as-sam'ani yace sharadin al-ittisal din طول الصحبة to sai kuma kauli na uku وبعضهم إرفانه بالأخذ عن واستعمل إجازة في ذا الزمن وبعضهم ودن سودك تكما لميكما إرفانه إرفانه بالأخذ عن سننسى da riwaya daga malamin nasa in an san shi da riwaya daga malamin nasa ai babuhum sharata li qabulil an'ana wa nahwiha ziyadatan ala ma taqaddama kaunahu ma'arufan bil akhdhi amman an ana an wannan shine qaulun abi amr dani usman ibn sa'id al muqri al abu amr dani al andalusi shi ziyadatan ala al liqa da tulu suhba ma ya zama to ma'arufan bil akhdhi an rawi anhu amman rawa anhu bil an ana eh saboda ka kun ga matakan shi ibn hajar yace man hakama bil inqita shaddada wanda ya ce al'ana ana munkatsi ya ce ya tsananta wa yalihi man sharata tula suhba wanda ya sharɗanta tula suhba shi ma ai tashdidi wa man iktafa bil mu'asara wanda kuma yace mu'asara ta wadatar sahala yayi tasahul yace wal wasat alladhi laysa ba'dahu illa ta'annud mazhabul bukhari wa man wafaqahu tsaka tsaki yace mazhabul bukhari ko ko ba haka ba shi ne tsakiya muslim ya yi tasahul ya ce mu'asara su abin muzaffar as-san'ani suka ce banda ma wato liqa sai an samu tulus suhba bukhari ku yace a'a an samu liqa ko da ɗaya ne ya wadata kaga shine khairul umuri awsatuha eh na'am eh eh da shi dama ai wannan duk akan shin liƙa a kan tsakanin rawin da shehinsa liƙa ne ko mu'asara ko ku bayan liƙa ɗin ma sai an ƙara wani shine tulus suhba kun fahimci matsalar ko na'am
wajen bukari shi shafi sana annaba da kuma adamu tabbis Mm.
sai bin dole sanannu shi ne shafi ya tsaya Ai, wato rashin tadlis hatta wajen muslim ma Mm, hatta wajen shi ma muslim baya hukunci da ittisal ko da an samu mu'asarar in kuma akwai tadlis sharadin tadlis babu sabani akai sharadi na farko ne shine suke sabani shine na liqa shin liqa za a ce ko ko mu'asara a wajen muslim ko ko bayan liqa din a samu tulus suhba na'am mana ke nan yana nuna cewa muslim ya yi da wijada da munawala eh ya yadda da wijada imam muslim Mm. ko da ke ba bisa wannan ne yasa ya yadda da ita ba Mm, ba bisa wannan ba ne shi wannan akan an ana ne tunda ita eh, ah, ita domin kasan za a iya yin an ana a cikin abin da rawi ya ji daga malaminsa idan baya faɗan an din idan baya faɗan haddasa kawai an yake cewa Tare- hatta abin da ya ji daga wajen malaminsa ya ce masa an tunda yawanci yaya ake gane liqa din ne wani hanyoyi malamai suke bi suke gane liqa imam bukhari ya ce sharadin ittisal a tabbatar da al-liqa ko ta yaya ake gane liqa na'am sanin almajirai to ya zaka san almajiran ahsant in yi tasrihi ko da a hadisi guda ɗaya ne aka samu isnadi ingantacciya ce haddathani ko sami'tu ko akhbarani shikenan sai a rike shi shi yasa sigatu sama' suke da muhimmanci kuma kamar yadda ake naɗadin isnadi wajen tabbatar da cewar lafazin da aka ruwaito na annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta haka ake naɗadin siyagus sama' saboda wani lokaci zai zo a cikin isnadi a ce haddathani ko sami'tu malamin hadisi ya ce bai yadda da wannan sami'tun ba saboda akwai illa a isnadin kamar imamu ahmad wannan misalan ba zan iya kawo muku su yanzu amma dai suna cikin risalata ta manhajul imam ahmad akwai hadisai da ya naqadi yake cewa ba wanda ya ce sami'tu sai wani walaysa bidhak ba wanda za a karba daga wajensa bane eh saboda haka hatta ita kanta siyagu sama suke da muhimmanci wajen malaman hadith kamar yadda suke haddace lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke haddace siyagu sama muna gani yadda muslim yake qala al-awwalani akhbarana wa qala al-akharani haddathana ko to duk ba wani abu bane duk dan a tsare kun ga wannan wannan ya ɗaya daga cikin babban amfanin musfala wato don ku san yadda aka isa matuƙa wajen tsare ingancin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta sigar da aka ruwaito ma haka ake tsantseni wajen kiyaye ta kada ai kuskure a kai to wace hanya bayan wannan kuma wace hanya kuma ake tabbatar da wace hanya ce ake tabbatar da sama da alliqa kai kun ce ya zo a cikin hadith a cikin wani hadith an ce haddathana an bayyana siratus sama sai kuma ta wace hanya التاريخ التاريخ مؤاخرة زي تبتر زي تبتر ده أني زامنين ما بدي تبتر واني أحد دواني بقى شو أن هيكواني شكرا كذا ما لم ننسى يموت شكرا كذا هم؟
a kan da su ake
ثبت السماء إيه ثبت السماء za a iya yin wannan eh ثبت السماء kama yanci ثبت السماء wajen wajen wajen a cikin dafan hadith ne yanci ba sa amfani da shi daga baya ne aka rinka ثبت السماء ai. daga baya ne amma dangane da nasu farko fa lokacin da ba a irin wasu wannan ثبت السماء din kamar tsakanin Ahmad da da malamin sa tabi'ai can eh ahsant shine a hamfa- a ambaci haduwa a wata waƙiya ko wajen yaƙi ko wajen aikin hajji eh? wanda yake in kuna in kuka karanta tarihul kabir na bukhari haka yake sai ga ya kawo a tarjamar rawi sai kawai ya ce wa qala fulan haddathani wani shikenan fa ya kawo abinda sai ya so ya nuna maka kenan cewa akwai liqa abinda kawai zai ce maka kenan ko kuma ka ji ya ce a a a a- a- abin nan a a a a hajja fulan ama hajja fulan wane ya yi hajji a shekarar da wane ya yi hajji shi kenan kaga sun haɗu a hajji ɗin to wannan shine hanyoyin da ake tabbatar da sama yani a a uruduhu fi khabarin bi ainihi da kuma a a a wato a a a a, a ذكر اللقاء في آآ آآ في في موسم من المواسم a cikin wani taro daga cikin taruka na musulmi na ganin waɗannan dai su ne amma da risala ta tana cikin wannan kwamfutar da na yi mabhat akan wannan ta yaya ake gane sama ta yaya malaman hadith ya manhajin malamai yake wajen tabbatar da samuwar subutun liqa na'am mu ci gaba نعم يسي والإمام مسلم ابن الحجاج الإمام مسلم ابن الحجاج بشرط أن تتبتر حقوات كان راوي دمان من سبا أتكين إنغنش حديث معنعن abinda kawai ya sharɗanta shine ta'asuran shine zamani guda ya hada su ai wato afkuwar shi wanda ya an anar da wanda ya yi riwaya daga gare shi fi asrin wahidin a loka a zamani guda kadai shine wannan sharaɗin nasa domin saboda yiwuwar su haɗu inda sun yi zamani zai yiwu su haɗu ko shi na kan kawo muku misali na kan cewa yanzu a sheik malam abubakar gumi allah ya ji kansa ya mutu 1993 ko 1992 to da yawa akwai da yawa wanda suke suna raye a wannan lokacin amma ba su taba ganin sa ba ko ba su taba ganin sa ba saboda kaga an samu mu'asara ba liqa eh tunda da ba kasat ko da ba kaset yanzu zaka ce a to in ba su ma gan shi ba ai sun yi riwaya sun ji kaset to da ba kaset na'am gani irin eh to ai da akwai talabijin na'am ina zuwa da Allah wadda al-ijma'a alaihi imam muslim yayi da awar ijma'i akan wannan
بل شنع على من قال بخلافه بل شن على من قال بل شنع على من قال بخلافه بل يا مغستا يا بات magana akan wanda ya faɗi sabanin wannan bi an shira bi an shira bal shanna ala man qala bi khilafihi bi anna ishtirata thubut liqa da kuma cewa shardanta tabbatar haduwa kauli ne wanda yake fararre aka kirkirarre wanda ya faɗe shi ba wanda ya riga shi faɗansa da kuma cewa zance wanda yake ya yaɗu kuma aka haɗu a kansa tsakanin malaman ilimi masana hadisai a da da kuma a zamaninsa abinda yake wada abinda yake ake isuwa da shi shine tabbatar su a zamani guda ko da bai zo a cikin wani hadisi da ɗai ba cewa su sun haɗu ko kuma sun yi magana sun yi zance da juna ya tsawaita a kan wannan to za mu yi masa jawabi wa babuhum waɗansu ko wani daga cikin malamai sashensu kuwa shine abul muzaffar mansur ibn ahmad as-sam'ani ash-shafi'i malamin usul tula sahabatin tsawon wato zama tare tsakanin al-mu'an'in da kuma wanda ya riwaya daga gare shi abu isharat abinda ya shaɗanta kenan walam yattafi bi thubutul liqa' bai wadata da subutun liqa ba na bukhari yayi tashdidi wani daga cikin su shine abu amr usman bin sa'id al-muqri ad-dani mutumin dana ta kasar andalus ya sharɗanta irfanahu sanayyar wato tabbatar wato kasancewarsa an san shi ai kaunal mu'an'in shi al-mu'an'in mai an ana an san shi bil akhdi da yin riwaya bir aibin riwaya da yin riwaya amman rawa anhu daga wanda ya ruwaito daga gare shi ولم يكتف بالسنة bi suhba walam yaktafi bi suhba suhban ma bata isa ba sai da yace karin ma suhba a san shi da riwaya daga malamin sa
وحكى ابن الصلاة ibn salah kuwa shi ya hikaito عن القائل daga alqabisi اشتراء أن يدرك- أن يدرك- أن يدركه sharadin almu'annin ya riski malamin sa إدراكا بينا riska wadda take sanan wadda take bayyananna هذا كما قاله العراقي abinda al-iraqi ya faɗa داخل فيما تقدم ya yana cikin wada abin da ya gabata na sharuɗai
ومن ثم أسقطه dan haka annazim malam imam suyuti bai kawo shi ma a cikin waƙensa ba
قال الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar yace من حكم بالانتقاء wanda ya hukunci da al'inƙita ya tsananta وإليه sai wanda ya- yana bin sa wanda ya shaddanta أسلوب الصحيح tula suhba ah, shi ma ya shaddada ويتقى بالمعاصي wanda kuma ya tsa- ya wadatu da almu'asara sahala ya yi saki ya sa- ya sassauta da yawa والوصف abinda yake tsake tsaka-tsaki الذي ليس بعده wanda bayansa babu wani abu illa ta'annut sai ta'annuti shine a a a me me me wa- wata kalma wa- wa- ta'annuti ba hausa yake cewa amma akwai akwai kalmar Hausa da ta fi dacewa da ta'annut din nan a ba barna ba ba barna ba wahalarwa Eh, wahalarwa akwai wato ba na son ce irin hausan mata ne kini bibi a ta'annus din dai daga al'anat ne al'anat wahala Mm. Mm. ta'annuti yake cewa yana faɗan haka hausa suna faɗan ta'annuti su aujin su barna ce ko Eh, wato ta'annut shine wato zak- a zakewa a cikin abu da kawo abin da yake kasan wahalarwa kawai zaka yi
shi ne abin da za su iya ce haka kenan a wajen balarabi na yanzu kaga wajen malaman jarhuwar ta'adil kamar suna ce ma yahya ibn ma'in muta'annit saboda dan kuskure kaɗan sai ce kar a sake ruwa bai halatta a yi ruwaya daga wajen rawi ba a ga yayi ta'annuti Eh, to amma a wajen bahaushe ba ba ta a ba wajen a ba barna ba ce ya wahalar ya tsananta tsanantawa Eh, to saboda mun ce tashaddud a can wajen to shi yasa ba mu ce ta'annut ba mu ce ma ta'annut tsananta ba amma dai ma'anar su daya na'am
والوصف الذي ليس بعده من التعلق abin da yake tsakatsaki wanda bayansa babu wani abu sai wato tsanantawa ita ce mazhabar bukhari da wanda ya muwafaka da shi abin والدليل على da yake dalili a gare shi ذلك من غيره abin da yake zahiri daga rawi wanda yake baya tadlis أنه لا يطلق ذلك إلا على السنة ba zai yi amfani da wannan kalma da wannan ibara ba ta an ko anna sai akan abin da ya ji والاستقراء الذي kuma ya istiqra'i bibiyan dukkan masu ruwaya waɗanda ba mudallisin ba ya tabbatar da ya nuna wannan عبارته domin al'adarsu عدم إطلاق ذلك ba sa itlaƙin wannan إلا في مصر sai a cikin abin da suka ji daga malaminsu
وإذا ثبت التناقي da haka idan haɗuwa ta tabbata غلب على الظن yana rinjaya a cikin zato cewa an samu ittisal والظن الدين wannan babin fa gabaki ɗayansa babin mustalahul hadith mabniyun fi ala ghalabatihi an gina shi ne a bisa zato mafi rinjaye da haka sai muka wadata da shi Wa- wa hadha wannan abun ghairu mawjud ba a samun sa da kawai mujarradin yiwuwar haduwa ba tare da an tabbatar da haduwar ba kuma idan bai tabbata ba fa innahu la yaghlibu ala dhann la yaghlibu dhann ala al-ittisal domin zato baya rinjaye akan an samu ittisal dan فلا يجوز الحمل haka ba zai halatta a dauki riwayar akan al-ittisal ba على السير كله sai zaman to kamar al-majhul ne وهذا غير موجود بمجرد إمكان التلقي
fala yajuzu al-hamlu alayhi da wa yasiru kal majhul na'am فلا يجوز dan haka ba zai halatta ba mu dauka akan al-ittisal sai zaman to kal majhul kamar riwayar majhul أن روايته domin riwayar sa mardudatun a bar ba a karbatta la lilqati bi kadhibihi ba wai saboda an tabbatar da kan cewar ƙarya yake ba ko an tabbatar yana da rauni saboda shakka a cikin halinsa amma abinda imam muslim ya kawo akan su wa'annan malamai su bukhari da wa'anda suka da muhaqqiquna da na cewa in dai haka za su faɗa to ya lizimta yi raddin al-mu'an an hadisi mu'an an da'iman domin akwai yiwuwar ba su ji akwai yiwuwar adamu sama ba zai yi zo ba eh me muslim yake cewa cewa in dai kun yi raddin hadisi al-mu'an in saboda ba a samu tabbacin haduwarsa da malaminsa ba kuka ce saboda haka ba za ku karɓi hadisinsa ba to in haka ne ma ai duk wani hadisi za ku iya ko da an samu liɗaɗin sai ku yi raddin hadisi don an samu ya haɗu da malaminsa sau ɗaya ba lalle ya zamanto cewa duk hadisin da ya ji daga wajensa a sama alayhi ba zai iya ji da wasu ba shi ne iradin imam muslim ilzamin da ya musu kenan to ilzamin zai tabbata mun riga mun ba da ansa ko me ansar mu tadlis cewa ba mai tadlis bane na'am yace ba zai zo musu ba domin matsalar ana farlanta ta ne a cikin rawi ba mai tadlisi ba wanda ya ar ana ga abin da bai ji shi daga malaminsa ba mudallis ne to kuma mun yi taking care of him mun ce kai ya zama mudallis shikenan kaga maganar mu ta tabbata a hankali ta tabbata a hujja ina ina barista ne ya yi tafiya na'am wastu'mila wastu'mila an yi amfani da waɗannan lafuzza na an da anna ijazatan a wajen ijaza fi zaman a wannan zamanin na ƙarshe na ƙarshe a abu karanta baitin tukuna wasu umila ijazatan fi zaman an yi amfani da waɗannan lafuza na a wajen ijaza a wannan zamani na ƙarshe wa kullum man adraka malahu rawa muttasilan wa ghayruhu qat'an hawa dukkan rawi da ya riski abin da ya ruwaito aka yi da shi wato na kissa ko waƙi'a muttasil wannan hadisin muttasil ne amma wa gairahu waninsa ko wanda wato bai riski wannan ba to wannan munqata'an hawa ya hada ya hada almunqati wato shine kamar urwa yace anna aisha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ko kuma yace an aisha أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونيني متصل ونيني منقطع متصل تندي أروي تولى عائشة ne amma can ku da yace annaha dakhalat kissa ce bai halatta ba saboda haka munqati ne na'am mu karanta a'a wastu umila an an ai an wa anna an ai wato ana amfani da an da anna a cikin ijaza a cikin ijaza fi zaman a wannan zamani na ƙarshe idan wanda daga cikin marwaitan hadisi matsalan ya ce na karanta ala fulanin an fulan ko kuma wa anna fulanan wani haddasa hu ya gaya masa abinda yake nufi da wannan ya ci ya ruwaito anhu daga gare shi bil ijaza wannan ba zai fitar da hadisin daga al-ittisal ba malam ya ce fil mashariqa daga a wajen malaman mashirik ne to a wajen malaman mashirik wa ammal maghariba malaman maghrib kuwa suna amfani da an da anna فيستعملونهما يا كماتا في السماء والإجازة معا أو جن سماء دي إجازة معا sau da haka malami zai iya riwaya sama'an a majalisin sama ya ji littafi amma ya tashi riwayarsa ba zai ce haddasa na ba daga cikin malaman maghrib sai ce an fulani na'am dukkan wani daga cikin masu riwaya da ya riski malahu rawa abinda ya yi riwaya a gare shi na minal qisas na daga isoshi ko kuma qasas din ko wal waqa'i da abubuwa da suka afku muttasil ai ana hukunci mahkumun lahu bi annahu muttasil ana hukunci da shi da cewa muttasil ne wa ghairuhu waninsa kuwa ai ghairu ma adrakahu wato saba abin da yake ba shi ya riska ba min zalika daga alqasas wal waqa'i din to munqati'an ne hawa ya ya ya ya tara hukuncin almunqati rawi idan ya ruweto hadith a cikin wata kissa ko wani abu da ya afku idan ya riski abin da ya ruweto shi da ya ruweto kissa da ta afku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tsakanin waɗansu sahabbai rawin kuma sahabi ne ya riski wannan waƙi'ar to ana yi mata hukunci da ittisal wa in lam yu'lam annahu shahadaha wa in lam yu'lam annahu shahadaha ko da an san bi bi halace wato bi wato ba a yi ta a gaban sa ba tunda dai an yi ta a zamanin sa al idrak anan bi ma'ana a asirin sa idan ku bai riski wannan waƙi'ar ba to wannan mursalu sahabi ne shine kamar ibnu abbas ya bada labarin badr yakin badr idan rawin kuma tabi'i ne to wannan hadisi munqati ne idan ku tabi'i ya ruwaito daga sahabi kissa wuqu'aha wanda sahabin ya riski afkuwarta to wannan muttasil ne afwan idan tabi'i ya ruwaito daga sahabi kissa da ya riski da ya riske ta to muttasil ne haka nan ma idan bai riske ta ba sai dai ya danganta ta zuwa ga sahabin to ita ma muttasil ce in ku bai danganta ta ga sahabin ba fa munqati wannan dukkaninsa an hikaito shi daga ittifaƙin malamai masu tantancewa daga malaman hadith wa min samma daga nan ne hamala alaihi ba'dul huffaz su daga cikin malaman banyan malaman hadisi suka dauki abin da ya gabata daga ahmad na wato a tafrika bambanci tsakanin an da anna an tambaye shi akan wanda ya ce idan urwa ta ce inna aisha ta qalat ya rasulallah da kuma an urwa an aisha sawa sai ya ce ta ya za a yi wannan ya zama daidai wannan ba daidai ba ne ba ɗaya ba ne ya ce yana nufin wannan sashen ne domin ahmad ya bambance tsakanin lafizan guda biyu saboda urwa a cikin lafazin farko bai danganta wannan bai rauka kashi ya danganta shi zuwa ga aisha ba bai kuma riski kissar ba ta sai ta zama tomor sala amma a waje na biyu da ya ce an aisha ya danganta abin ya zuwa gare ta da an'ana sai ta zamanto muttasila ka yi tunani akan wannan wallahu a'alam na'am sai mu tsaya nan mun samu gaba na'am akwai tambaya na'am haddathana ba haddathna ba أخبرنا إيه dukkanin su ai mun karanta za dai mu zo mu yi su sami'atu shine yafi saboda sami'tu ba a amfani da shi in ba a wajen asama min lafzi sheikh ba amma akhbarana akan yi amfani da shi wajen ijaza haka ma haddada haddathana akan yi amfani da shi wajen alqira'atu ala sheikh aw asama wajen alqira'atu ala sheikh amma sami'tu ba a amfani da shi yasa sami'tu duk yafi na'am wijada shine ka tsinci littafi ijaza kuwa shine mutum ya ce na jaza maka kai riwaya daga gare ni bai baka komai ba so duk inda ka samu riwaya ka samu hadisin sa sai ka ce ai yamin ijaza ni ma na ruwaito shi ko ka ji daga wajensa ko baka ji ba Hmm? to wannan ita ce ijaza to ita ijaza ba hujja ba ce sai in ta haɗu da munawala shine malami ya ce ga littafi na na jaza maka kai riwayarsa daga gare ni ba tare da kaji littafin a wajensa ba kaga inda kaji kaga wannan sama min lafzi sheikh ne kayi riwaya to amma in ya baka amma kuma da ya baka din yace nayi maka ijaza to inda shi ake cewa almunawala almaqrunatu bil ijaza wannan ma karbabbiya ce amma an kawai yace ga littafi na ban ce karwaito shi ba munawala ce kawai to nan za ka iya riwaya da wannan ko ba za ka iya ba muhakkikuna sun ce ba za a ɗauke ta a ittisal ba za mu zo mu wannan dalla dalla a cikin babu sifatu riwayatul hadith insha Allah ai muna tafiya ba laifi na yanzu abin nan ai mun dan yi nisa ba laifi wayannan abiyat wayannan abiyat din ba a lambar su ko ba wanda yayi lambarin din su mu gani baiti nawa muke akwai masu namba eh dari uku kai dari da ashirin da uku yauwa hada makul dari da sittin dari da sittin da اختلف العلماء dari da sittin da uku ya kai ma naka 163 kwarai na'am to subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik